إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في غباء تفسير القرآن من جرمه a wannan wata mai albarka wata ramadan wacce muke gabatarwa na maktaba ɗakin karatu na masjid a salafiya masjid kitabu sunna alamar hajji salafiya nan unguwar dubal cikin garin biyu alborno. borno a muna addu'a allah tara mu gaba ɗaya cikin aljanna annoba da muke ciki na covid-19 da wasu matsaloli daban-daban na rayuwa allah ya yi mana su muna yinin litinin yini ne albarka yinin litinin yinin da ake kai ayyukan bayi sama kuma annabi yake ta azumin litinin da alhamis to kaga farin ciki ya tabbata yau da yau yini ne da za a kai aikin bayi sama kuma kowa yana da azumi azumin ma na ramadan kenan yinin goma sha takwas ko ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da yinin sha ɗaya ga watar biyar watar mayu miladiya shekara dubu biyu da ashirin cikin muna nan a cikin suratun ra'adi suran aradu jiya mun tsaya aya ta talatin da ɗaya inda allah maɗaukakin sarki ah, yake cewa aya ta talatin da biyu kai ko wala kadin tozi a bi rusulin min qablika fa amlaitu lil ladina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana iqab yau za mu tashi aya ta 33 afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat sai dai kafin nan akwai tambayoyi guda biyu tambayoyin guda biyu ne sai dai garin ba da amsar su za su kawo su mas'aloli guda biyu a mai tambayar shi ɗaya ne turo tambayoyi guda biyu tambayarsa na farko shin ya halatta ne mutum ya sayar da jininsa ma'ana an samu wani bashi da lafiya ana neman ƙarin jini leda ɗaya leda biyu shin ya halatta ya sayar da jinin tambayarsa na biyu mutum ne ya je ya yi tsalla da kwalbar da akwai fitsari a ciki mana yadda mutum zai je asibiti za a ce ya je ya zo da fitsarinsa sai ya zo ya je ya taho da fitsari za a yi wani gwaji to wannan fitsarin yana cikin kwalba sai ya sa a aljihu sai ya tsalla da fitsari a aljihunsa amma a cikin kwalba yaya matsayin sallar shi ne tambayoyin guda idan ka dubi littafin umdatul kari ko kuma sharhu umdatul kari lil muwaffaq ibn qudamah al-maqdisi ya tattauna wayannan mas'alolin littafi ne wanda malamai suka zo suka bita suka yi masa sharha irin su samahatu sheikh abdullahi bin abdurrahman ibn jibril wanda jigo ne cikin abinan malamai masu ba da fatawa na saudiya akwai samahatu sheikh abdulaziz bin abdullahi ala sheikh muftil mamlakatul arabiyyatul saudiya littafi ne da suka yi sharhan umdatul fiqh suka kawo matsaloli na zamani waɗanda a da ba a same su ba har guda 925 suka fitar da abinatinsu to a mujalladin farko shafi na 32 littafi in ka same mujalladi uku mujalladin farko shafi na 32 akwai wannan fatawa da suka amsa kusan exactly da tambayar mai tambaya eh, malam ya ci gaba da yana bayani yana cewa fa inna huya suna bayani a suke cewa fa inna huya juzu naqlu dami min shakhsin salimin ila shakhsin marid ya halatta a ɗebi jini daga jikin lafiyayyen mutum a sawa mara lafiya yayin da mara lafiyan ke buƙatar haka ƙarƙashin kulawar likitoci wa ila man hasala lahum hawadith sayyarat wa nahya da kuma wayanda suka fada hatsarin motoci ko jirage mu yi kiyasi yau ba ma ba mai ya tashi ya rauna ta wasu kasan galibi suna bleeding za a buƙaci jini to ya halatta a ɗebi jini daga mai wadataccen jini lafiyayye a sa wanda yake bukatar jinin haka nan wa man ujriya lahum amaliyatun jurahiyya da wanda aka musu aikin tiyata ana bukatar jini to ya halatta yayin da ake bukatuwa zuwa ga haka amma da sharaɗin wanda aka ɗebi jininsa kamilul ahliya yana da cikakken cancanta cikakken cancanta na farko ya zanto lafiyayye ne babu cuta a jinin wanda idan aka sawa wani zai iya cutar da shi sannan kuma na biyu ya zanto shi ɗin ma yana da wadataccen jinin da zai iya gudanar da rayuwarsa bayan ya ba da wannan jini ɗin sannan kuma na uku ya dace da lokacin ɗiba ɗin domin a galibi likitoci suna da limit in ka ba da jini sai an samu wasu lokuta dr isa wata nawa ake yi kafin a sake ɗibawa ya wata shida masha Allah to kaga wannan kenan sannan kuma na hudu kuma wa kana an biki biki ya zanto kuma kyauta ya bada jini an gane ko sharadin farko lafiyayye ne shi ma'ana jinin lafiyayye ne babu cuta da zai cutar da wanda aka ba wa jinin sharaɗi na biyu ya zanto shi ma ya cancanci ya bayar da jinin idan ce ya cancanci ya bayar da jinin in ya ba da jinin ba zai fada wani hali ba an gane ko sharaɗi na uku da ban kaɗa zuba ya zanto jinin ya dace da jinin wancan sharaɗi na hudu kyauta sai suka ce wali annahu la yajuzu bai'ud dami bi ijma'i ahli ilimi duk ma'abutan ilimi sun haɗu? na malaman addini ba saɓani ko ɗaya bai halatta a sayar da jini da kuɗi ba dole ka ba da jinin kyauta ko kirista ne yake buƙatar jinin kai muhammadu kai ahmad to ka ba shi kyauta ba a sayar da jini da kuɗi wannan ijma'in ma'abuta ilimi dubi littafi al-mughni na ibn qudama wanda aka nakalto daga ibn al-munzir saboda haka wannan sune sharuɗa don haka duk wahalar da kake ciki bai halatta ka sayar da jini ba suka ce domin shi jini din ba mallakar ka bane mallakar Allah ne shi Allah shi ya dauka ya ajiye a jikinka don haka sai dai ka bayar kyauta fi sabilillahi don haka masu zuwa asibiti su ba da lambobin wayarsu su ce in ana so a sayi jini ga lambobin wayarsu wannan ba daidai ba ne su bayar kyauta shi yasa alhamdulillah a nan garin biyu rundunar hizba na borno state musamman cikin garin biyu ko da yaushe muna da jini akwai lokutan da muna ajiyewa ma a janar hospital a nan biyu wani lokaci kuma in ka zo ma babu ajiyayyu to akwai lambobin waya da akan bayar za ga mutum ko jini ko leda nawa sai dai in ba a samu wanda gurub din su ya dace ba wannan yana daga cikin agajin da za ka ba wa mutum ya daɗe bai manta ba musamman wasu na fitowa da marasa lafiya daga ƙauye wanda dama a ƙauye mai lafiya ma ba isasshen jini ne da shi ba ballantana kuma ce wanda ba shi da lafiya sai ka zo ga duk abin da yake hannunsu ya tsare to sai ka ga an shiga jelen neman jini to galibi duk wayanda suke da wannan matsala rundunar hizba ta nan garin tana kokarin solving din irin wayannan matsaloli saboda haka muna kira a ko ina ake da irin wannan to a rika ba da jinin kyauta duk wanda yake ba da jininsa da kuɗi sai ya tuba Allah ya yafi abin da ya wuce sai ya kiyaye na gaba an gane ko sai ya kiyaye na gaba ah, a ƙarƙashin wannan shi ya sa na ce za mu sake makala wata fatawa ƙarƙashin wannan kamar ana iya samun mutum kaga ba shi da lafiya eh, mutum yadda ake doktor wani eh, oda ne ko huhu wanda ake da shi biyu wanda wani yana iya taimaka wani oda ba? to za ka iya ga wani huhunsa ya lalace ko da makamancin haka sai ka ga ko koda da makamancin haka shin ya halatta wani ya a cire na wani a sa wani to shi ma malaman sun tattauna amma a shafi na arba'in da takwas zuwa arba'in da tara suna tattaunawa shin gawar ɗan adam yana zama na jasa sai suka ce magana mafi inganci in dai dan adam ne gawansa baya zama na jasa ba a cewa don ka taba gawa hannunka ya taba in kai sallah sallar bai yi ba sai dai in akwai cuta ne sai a ce to ka bi shawarar likitoci ka wanke amma gawar ɗan adam ba na jasa ba an yi hatsari kun zo kun dauka kuna ta cire su a mota kuna ɗaukan su za ka yi asibiti ka ga wannan adam ba na jasa ba an gane ko domin Allah ya ce wala kan karramna bani adama mun karrama dan adam to shi yasa suka ce fa innahu yajuzu inda alhaja naqlu udhu naqlu udhu naqlu udhu maytin ila hayyin suka ce ya halatta a ɗau wata gaba na raye na matacce a sawa rayayye ina fata an gane da in ya mutu shi na jasa ne za a ce bai halatta a ɗau wani abu a jikin sawa rayayye ba a suka ce misali yanzu kana da rai akwai abubuwan da kake da su bibbiyu sai wani nasa ya samu matsala to ya halatta ba ba za ka ta dole ba amma ya halatta in kayan da za ka iya ka bayan amma kyauta ne karbi kai an gane ko da ne wane ne ne wane ne ne wane bai halatta ka sayar da kuɗi ba don ba naka ba ne na Allah ne ina fata an gane shi ya sa suka ce daga mutum ya zo mutuwa akwai wani abu wanda ko da ya mutu za a iya a cire a sa wani rayayye da yake fama da matsalar irin wannan ya warke ya rayu suka ce ya halatta amma da sharaɗi sharaɗin farko idan azana fi zalikal kabla qabla wafati idan mutumin kafin ya rasu yace in na mutu gawa ne yana fama da lalura kaza a tuntubi likitoci in zai iya yiwa bayan na mutu a cire nawa a sami na ba da izini to in ya mutu sai kafin abin da sai a yi wannan aikin wannan ya halatta sai na biyu ya mutu bai ba da izini ba amma sai a dangi ga wani yana fama da lalura sai magadansa suka haɗu suka ce mun yarda a cire kaza na wane ɗin nan da ya rasa sawa ne suka ce wannan ya halatta amma wa kana zalika min babin tabarru wannan ya zanto kyauta aka baya ba da kuɗi ba ba magada su ce bari mu sayar mu raba gadon kuɗin ba li'annahu la yajuzu bai'i a'dha'i al-insan kab duniya bai halatta a sayar da wata gaba a jikin mutum ba li'anna halaysan milkan lahu don ba mulkin sa bane mulki ne na Allah bayan sharhu umdatul fiqh ka dubi al-muqtaratul jaliya lis-sa'idi ka samu wannan dubi majmu fatawa al-sheikh Abdul Aziz bin Baz mujalladi na 13 shafi na 300 ko lamba na 363 zuwa da 65 dubi majmu fatawa sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaymin ka samu wannan dubi qararatun wa tawsiyatu majmu' al-fiqh al-islami bi Jidda shafi na 57 zuwa da 60 domin al'intifa bi ajzayil adami da asamatil ne. Eh, ma'ana hukuncin amfanuwa da gaɓoɓin ɗan adam shafi na 194 zuwa 224 duk yayi wa'annan bayanan saboda haka nan abubuwan sai a bayar da su kyauta sai tambayar ka ta biyu da kai tambayar ah, wanda ya yi sallah da bawali ko yawa a cikin kwalba a aljihunsa sun ce wa idan hamalar musalli an najasa idan mai sallah ya ɗau najasa ka an yi hamila ma'abu zujajatan fi ha kamar ya ɗau kwalba ne akwai fitsari a ciki au burazin ko kwalba ne akwai kashi bayan gida a ciki da aka ɗiba a kwalba don za a ji a yi wani gwaji litahlil don wasu bincike aw nahu zalika fa inna salatahu la tasih Me shi sallar sa bai ba ko da bawalin nasa ne ko kuma shi likita ne ya karbi bawalin wani ya sa a aljihun shi a kwalba ya sallah to sallar sa bai ba wa hamilun lin najasa don yayi sallah yana dauke da najasa amma yayi sallah yana dauke da bawali da abinan jini to jinin dan adam magana mafi inganci ba najasa ne don da najasa ba za a dora wa wani ba na biyu kuma da jini najasa ne da shahidi ba zai mutu a wurin yaƙi a binne shi da rigansa da jinin ba ina fata an gane to amma in yi sallah da bawali a kwalba ko bayan gida a kwalba a aljihunsa sallarsa bai yi ba kuma bai halatta a ya shigo masallaci da bawalin a jaka sai a a inda akwai bawali a kwalba a jakar sai da aje a waje ba zai shigo cikin masallaci ba haka suka ce wannan bayanin domin majmu'u fatawa Sheikh bin Uthaymeen da Sharhul Mumti' zaka samu wannan ya yazo a cikin Sharh Umdatul Fiqh sai suka kafin nan amma kaga don an ɗibi majina an ɗibi yawu don za a yi gwaji yana kwalba ka a yi sallah da wannan waɗanda baya ɓata sallah don shi ba na jasa ba sai suka ji amma lau hamala fi jaibihi ulbatu sajair amma da aljihunsa ya yi sallah da kwalin sigari sigari ne biyan su ne menene a kwalinsa aljihu fa inna hamla halayensu da salata ɗaukansa bai ɓata sallarsa ba li'anna sajair laysa najisa sajari ba najasa ba haramun ne amma ba najasa ba wa yana ma yu'ramu shurba shan sa aka haramta amma dan yayi sallah kana aljihun sa sallah sa yayi dan ba najasa kun fahimci wannan to abinda za mu sake haifarwa ƙarƙashin wannan fatawa wanda nake za mu ƙara ƙarƙashi kaga na farko din na kawo fatawa ta biyu ƙarƙashi wannan makon ga fatawa ta biyu kamar yadda ake ajiyar gawa a firiji yayin da bukatuwar haka ya kama ya halatta ko bai halatta ba sun tattauna a shafi na 432 cikin sharhu umdatul fiqh mujalladi na farko wa in ihtija ila ta'khir dafn al-mayt in an bukatu zuwa ga jinkirta binne mamaci kamar akwai matsaloli akan mutuwarsa wanda kyos yana gaban jami'an tsaro ana zargin a aka sa masa ba guba ba wani ne kashe shi kasan dole sai jami'an tsaro sun ba ku izini ku binne kafin ku binne to kaga wannan ana ajiye gawar ba za a yi saurin binnewa duk da binne gawa gaggauta binne shi sunna ce mai karfi ko kuma wajibi ne ta wani bangarori amma kuma in akwai dalilin da za a jinkirta to ana jinkirtawa ida ko da shi dini albani ya faɗi haka cikin akamun jana'iz haka mahmud jamilu misri ya faɗi haka cikin takaitaccen akamun jana'iz nasa da sauransu don ba mamaki gawar akwai rikici a kai to ku binne gawa kuma a zo raye suna rikici to ka sai a tsayar to in ko kuma ko yadda ake jira su zo su tantance gawar to idan ya zanto irin haka ne idan haka ne to a ka'ida idan akwai na matsalolin to ana jinkirta binnewa sai a don kada gawar ya lalace sai a sa a firiji wannan bai zan to laifi ba don kada ta lalace domin majimu fatawa sheikh bin ba za ka samu haka nan domin sharfin mamta za ka samu domin fatawa lajnatu da'imawar wal ilmiya za ka samu amma duk ran da kuwa cire gawan sai cire shi ya yi ice haka ya zama kankara suna ganewa kuma dama kafin ku sa a firijin ba ku yi masa wankar gawa ba shin sai ya dawo hayyacinsa kafin ku yi masa wankar gawa ko za ku yi ku wanke shi yana ice suka ce wa iza ukhrija min as-sallaja li ghaslihi jaza ghasluhu wa huwa mutajammid Eh, idan aka cire shi daga firijin to ya halatta a wanki gawarsa ko a daskare yake ba sai an jira ya narke ba sai a wanki gawarsa a jiya a birni wannan domin fatawa lujinatu da'ima wal buqosul ilmiya wannan kenan Allahu alam ramma, za mu dawo kan tafsirin muna nan a kan fadin Allah maɗaukakin sarki za mu tashi a faman ko ka'imu ko fa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد نعم لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله Ubangiji ta'ala ya ce, Afa man huwa ƙa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Shin wanda ya kasance mai tsayuwa ne ala kulli nafsin akan kowace rai bima kasabat da abin da ta aikata waje alulillahi lillahi shuraka kuma sun sanya wa Allah abokanen tarayya qul kace sammuhum ko ambace su am tunabbi'unahum am tunabbi'unahu ko kuma kuna bawa Allah labari ne bima la ya'lamu fil ardi da abinda bai sani ba a cikin ƙasa an bi zahirin min alƙauli ko kuma da abin da yake bayyana daga zance bal bari ba haka ba zuyyina lillazina kafaru an kawata waɗanda suka kafirta makruhum makircinsu wa suddu an sabil kuma aka kange su daga hanya wa man yudlilillah wanda Allah ya batar da shi fama lahu min had ba shi da mai shirya da shi lahum azabun fil hayatid dunya suna da azaba a rayuwar duniya wala azabul akhirati kuma azabar lahira ashaq shi fi tsanani wa ba su da min waqin wani mai kariya wa'annan ayu guda biyu farko tambaya Allah yi a faman huwa qa'imun shin wanda shi yake tsaye ala kulli nafsin wajen gudanar da kowane rai bai ma kasaba da abin da wannan rai din take aikatawa eh, ko kuma wane ne wanda yake tsayuwa akan kowace rai wajen gudanar da komai na wannan rai wannan Allah yana maganar da kansa ne shi Allah shine ƙa'imun ala kulli nafsin shi yake tsaye akan kowace rai tsayuwa ba na kishiyar zama ba tsayuwa na attadbir gudanarwa domin kowa ba shi yake gudanar da rayuwarsa ba Allah ne yake gudanarwa ko da wasu abubuwan kaga kana iya yin su to tushen abin Allah ne yake gudanarwa wannan ya zanto mai tsawon rai wannan ya zanto mai gajeren rai Allah ne yake gudanar da wannan kaga an yi hatsari wannan ya ji ciwo ya yi kata-kata bai mutu ba ga wanda rauninsa bai kai kwatan wancan ba ya mutu kaga shi Allah shi ne tsa'imun ala nan mai tsayuwa akan kowace rai ransa ya ɓaci ya yi farin ciki duk Allah ne wa annahu huwa haka wa abu shi Allah yake sa ka dariya shi yake sa ka kuka sai ya hada ka da abin da zai sa ka kuka ba za ka san ma yaushe hawaye yake fitowa sannan kuma baka so ka yi dariya ba ya sa ka ka yi dariya to haka shi yake kashewa shi yake rayarwa shi ne ƙadimun ala kulli nafsin zai ma Allah shi yake tsaye akan kowace rai da abin da ta aikata shi yasa kai din kai ne jikin naka ne amma sai paralyze kana son ka daga ba zai dagu ba wannan ya nuna ba kai kake gudanar da su ba Allah ne yake gudanar da su jinin naka ne ba da son ka ba sai ya low ba da son ka ba sai ya high Allah ne yake gudanar da kai karan kanka jininka ba kai saka gudanar ba ne huwa qa'imun ala kulli nafsin bima tasaba sau nawa za ka je ka kwanta barci barcin ya ke ɗaukanka ko ka'imun ala kullum nasu ne ma kasa sau nawa kana wani wuri ba ka son barcin ya ɗauke ka ya ɗauke ka to shi Allah shi ne ka'imun ala kullum nasu allazi yudabbiru kulla amrin wanda yake gudanar da dukkan al'amura shi ne ka'imun ala kullum nasu ne ma sarki ne shi yana da iko akan dogaransa yana da iko akan fadawansa amma ba shi da iko akan ƙwaryar kansa kansa yana ciwo bai sai wa kan tsawa bai da ciwo ba cikin na murda bai sai wa cikin fada tsawa bai na murda ba sai ga an dau sarki an dau gwamna an dau shugaban ƙasa an kai asibiti yadda yake tsaye akan al'amarin kasarsa shi kuma Allah yana tsaye a kansa Ka'imun ala kulli nafsin bima kasab saboda haka wannan shi yake nuna rayuwar mu yana hannun Allah in ba Allah ne yake tsayuwa akan kowane rai ba yanzu don idan mutum ya zo mutuwa ya zai ji iskan nan da kake shaka ko ana kada iskar ana sanyi ana kada iskar wani iskar ma ya masa yawa hadin shawa yake yi to shi da ya zo mutuwan fa zai ji babu iskar ne kwata-kwata za a tsayar masa iskar shi likitan da yake kansa yana samun iskar wayanda suke duba shi suna samun iskar wayanda suke cewa ba ba ba ba suna samun iskar amma shi an tsayar da iskar sai gaga shi kadai ko sanyi ake yana zufa shi kadai ko sanyi ake yana gumi wa ya tsayar da eh, iskar daga gare shi Allah ne ne qa'imun ala kulli nan shin wanda yake tsaye akan kowace rai shi ne Allah madaukakin sarki ne qa'imun ala kulli shi Allah mai tsayuwa ne akan dukkan komai shi bayan Allah shi yake tsayuwa akan dan adam din in mai hawan jini ne ya daga jinin ko ya sauke jinin in mai ta sai ya daga ko ya sauke duk wannan Allah ne an gane ko ya baka ya hana ka duk Allah ne to haka wajen arzikinka ya baka ka fita kasuwa baka yi ciniki ba ko ka yi ciniki duka yana hannunsa shi yake ba da arziki inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati sai kaga wannan ya fi ka kuzarin nema amma kafin fi shi samu to shi Allah shi yake gudanarwa da ka samu da karka samu ka yi arziki kada ka yi arziki duka yana hannun Allah mijin wacce ya fita kuna gidan haya ya zo da cefane kata-kata mijinki ya zo kuma ya ce babu sai ki yi haƙuri don ƙa'imin alakulli nan Allah ne mai tsaye kan kowa ya ba wance ya hana wa wannan wata rana ko ba wannan ya hana wancan haka rayuwa yake shi Allah shi ne mai tsayuwa a kan kowane abu ah, inda za zaka gane ana iya kawo marasa lafiya su biyar rashin lafiyar su iri daya sai ka ga likita ya yi tiritin ɗinsu duka a cikinsu uku sun rayu biyu sun mutu wannan ya nuna Allah ne yake tsayuwa akan abu ana iya zuwa da mutane 100 da covid-19 kaga 95 sun warke biyar sun mutu ko su ma an musu maganin kaga wani ya nuna waye warkar da wayancan Allah ne waye kashe wayannan Allah ne qa'imun ala kulli nafsin dinki Allah shi yake tsayuwa akan kowace rai wajen ba su gudanar da rayuwarsu ba su arziki haka ƙididdige ajalinsu Allah yana tsaye yana irga eh, kwanakin kowa saboda haka mu guji abinda da jahiliya suke yi su idan matashi ya mutu kuma a ce matashi yana kan tashan samun kuɗi in an zo sai ka ga ana kallon gawar su yana ce Allah sarki baƙayyatun fi hayati ga baƙayyatun fi da saura a rayuwarka sun sun ɗoka wai mutum ba zai mutu ba sai ya tsufa tsukuf amma in bai tsufa tsukuf ba ko ga ya mutu asiri aka yi masa wannan ƙarya ne ajali ne kowa Allah ya ba su irin nashi yadda muke ganin bishiya kar ga bishiya ga wata ganye sai da ta rika ta kwasa ta zo ta bushe kafin ta faɗi ka mutum ya tsufa ya yi jinya ya mutu kenan kaga ga wata ganyen ta rika amma ba ta bushe ba ɗanyen ta shakaf ta faɗi shine matashi majiyin ƙarfi zai mutu ba jinya an gane ko sannan ko kana iya ganin ganye sabon tofo sai ya faɗi kaga jariri ya mutu duka wayannan suna faruwa saboda haka in kaga an mutu kwana ne ya kare in an rayu kwana ne bai kare ba kar a zo a ce wani mai ran karfe an buga da kai an barka a'a Allah ne ya kyale shi jama'a kar a zuga shi don ubangiji ta'ala ya ce inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar lalle ajalin Allah in yazo ba a jinkirtawa wani wuri ce fa'iza ja a ajaluhum la ya na sa'atan wala ya sardimun idan ajalin mutum ya zo ba a masa jinkiri ba a kuma karɓar ran kafin lokacin karɓar yayi haka Allah ya tsara kaya to shi yasa a Allah madaukakin sarki ke ta bayanin shi za ga wani kwanakinsa ya zo ƙarshe saura sati zai mutu amma fa har yanzu ya rage ci ayaba kwando ɗaya sai Allah ya sa masa jinya sai ku zo ku yi ta gaishe shi da ayaba an gane ko ayaba sa kwando ɗaya ya rage sai jinya satin nan ko ba gaba shi kenan saura masa sati ɗaya amma alal akalli zai shanye lemo rabin kwando sai ku zo ku yi ta gaishe shi da lemo akwai malfinansa guda ashirin da ya rage ya sha sai a zo a riga gaishe shi an kawo malfina ashirin da biyar ta wuya shanye ashirin ya mutu ya bar biyar nan da mu ba sa cikin list a faman huwa qa'imun ala kulli nafsin yasa bahaushe ya iya magana da yace kana naka Allah yana ne Allah yana na sai ga mutum ya sa eh, foundation na gini ashe ba zai kwana a ciki ba sai ga mutum ya kai kayan aure alhalifa ba za a yi auren da shi ba Allah mai iko kenan shine shi Allah shine qa'imun ala kulli nafs yadda Allah ya tsaye akan lafiyar da arzikin mu da rayuwar mu hakan nan ko ya tsayu akan aikin me muke aikata mu qa'imun ala kulli nafs ayyukan alkhairai da kake yi ayyukan sharri da kake yi tun daga balagar ka Allah ya ɗebo ma'aikata su yi rubutu ko ba su yi rubutu ba ya haddace amma don a kafa maka hujja له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين آه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال كعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب duk abinda mutum ya furta ma yalfizu min kaulin to an rubuta in na alkhairi na damar ya rubuta na sharri na hagun ya rubuta in aikatau ya yi fa ya na ma taf aluna taf aluna in aiki ne mai kyau na dama ya rubuta mummuna na hagu ya rubuta an gane ko in kuma mummunar aƙida ya ƙudurce a zuciyar shi ma ana rubutawa mummunar aƙida ya ƙudurta a zuciyarsa Allah yana da ɗa Allah yana da mata ai mummunar aƙida ne to shi ma duk ana rubutawa duk da malamai suka ce to yaya eh, za a gane ya kudurta mummunar aƙida ko kyakkyawar aƙida ko suka ce Allahu alam iya kudurta kyakkyawan aƙida kamshi zai rika yi da zaran mala'iku sun ji kana kamshi to akwai kyakkyawan labari a zuciya sai a rubuta da zaran sun ji ka fara ɗoyi to zuciyarka da akwai shirka an gane ko afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasaba Allah shi yake tsaye akan kowace rai da duk abin da mutum yake yi na samu da na rashi na daɗi da na rashin daɗi duk Allah shi yake tsaye akan al'amarin in Allah ya ƙaddara za a mutu sai a ɗau mara lafiya a ƙure malejin likitocin duniya sai ya mutu in ya ƙaddara kuma zai warke shi kenan da maganin jike-jike sai ya warke wani ma kawai sai ga gansa yana ta yawo ne ba lafiya ne da shi ba kawai kuɗi ne bawo haka dai sai Allah ya warkar da kayan shi ah, ai har likitoci sun tabbatar dan adam yana da garkuwan jiki waye garkuwan Allah ne shi garkuwan ba likitan kansa ne <laughs> an gane ko a fanu man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasaba Allah yana tsaya kan kowace rai da abin da ran take yi yanzu tambaya ake yi zancen shin a zaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat kamar laysa bi hadhihi sifa min al asnam shin allan da yake tsaye akan kowace rai da abin da rai din yake yi shin zai daidai ne da gunkin da bai tsaye akan kowane rai ba bai isa ya bayar ba bai isa ya hana ba ba za su zanto daidai ba sai aka bar amsar don amsar sananne ne mun sani ba daidai suke ba don gunki bai sai ya kare kansa ba ballanta na kare wani don daga gunki tana iya watsa masa fetur ta kona shi da wani zai zo da cross ana iya sace cross amma ana iya sace Allah <laughs> ai ba za a sace Allah saboda haka la tasjudu li cross fasjudu lillahi allazi khalaqaha kar ku yi sujada wa cross ku yi sujada wa Allah da ya halicci abin da aka yi cross din shi an gane ko Allah ne kadai ya cancanta ka bauta masa don shi yayi ka shi ke gudanar da rayuwarka ba ka gani ne lokacin sanyi sai a waye gari da zafi lokacin zafi sai a waye gari da sanyi waye ke canza Allah ne alulin lillahi sun sanya wa Allah su kafirai a abokanin tarayya wane ce yana da gunkinsa wace ce yana da bokansa wace ce yana da malaminsa yana iya ba su abin da Allah bai bashi ba Allah ta kulka ce samu ku irga mun sunayen ku irga mun sunayen masu baku da ne ban baku ba inda Allah masu hanawa ko da ne na bayan ku nuna musu babu kulkan mohun ka ce ku ambaci sunayensu babu waye ake ce masa allahu alkhaliku arrazzaku alfattahu almuhyi almumit waye ne ake ce masa allah mai halitta mai azurtawa mai rayarwa mai kashewa mai wadatarwa mai tsiyatarwa babu sai allah shi ke tsiyatarwa ka ga mutum yana harka harkar yana tafiya amma kowane shekara yana lissafi sai ga harkar tana baya ya rasa ina ne matsalar haka kawai Allah ya so haka kawai Allah ya so to shi yasa Allah ne ke gudanar da komai da komai Eh, Allah ya ce am tunabbi'unahu ko kuna bawa Allah labari ne wannan istifham ne munqati ma qablahu wannan sabon magana ne ko kuma yanzu kuna so ku bawa Allah labari ne bi ma la lam fil ardi da abinda Allah bai sani ba a cikin kasa ka ce bokan ka wane yana bada arziki to shi Allah shi ya dauka shi kadai ne mai bada arziki yanzu ku bawa Allah labarin wanda bai san da shi ba am bi ma la lam fil ardi ko wani ya ga wani malaminsa gobe da nisa yana iya kashe masa makiyinsa ko kwanan makiyin bai kare ba in ka ce wani zai bani arziki ko wani zai hana ni arziki ko wani zai kaza wani zai kaza to kana so ka ba wa Allah labarin abin da bai sani inda za ka san wani bai isa ya yanke hukunci akan wani ba ko da boko haram da suka zo suka ta yayinsu, boka nawa suka kashe yadda suka kashe malami sun kashe boka duk da abinda suka yi kyamataccen aiki ne to kaga wannan yana nuna maka cewa babu wanda yake tsaye akan rayuwar kowa sai Allah shi yasa ko da malaminka da zai maka addu'a ta shari'a ya halatta Allah biya maka bukata da wanda zai ma bokanci din kowanne Allah yana iya sawa hawan jinin ko kowa in jininsa ya wuce da a kira likita ya ta gwadawa <laughs> ya ba sa maganin da zai barci saboda haka wa duka wannan ana janmu ne mu bar bayi mu zo zuwa ga ubangijin bayi ka bar shehi ka rike ubangijin shehi ka rike ubangijin malam kargi ubangijin annabi ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya baka lafiya sai Allah sai dai roƙa maka Allah ya baka lafiya don annabi da kansa yana cewa Allahumma la malja minka wala manja illa ilayka ya Allah ba mafaka ba wajen tsira sai dai mu zo wajen ka mu nema sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan wannan yana nuna maka tsantsar tauhidi tsantsar tauhidi Ka riƙe Allah hannu bibbiw ya ishe ka komai a arbabun mutafarriquna khairun amillah Allahu wa khair dan Allahu wahidul qahhar ma ta'buduna min duni illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min shay saboda haka babu wani wanda zai baka aljanna ka bautawa Allah ya baka ba mai bayarwa ba mai hanawa sai Allah madadin ka je ka rike wani boka kawai ka roki Allah kuma ka samu ubangida ya baka kaya sai ka yi gaskiya da riko amana shikenan sai ka nemi arziki bature ma shi ya da akwai wayannan champion champion da turawa nawa suka yi kuɗi in kana ganin za ka je a baka wani fatalwa kaza shi bature ma kama sai ke sa kwalba <laughs> kama su yake sa a kwalba to kaji mai cin alade ma ya kama aljani ya sa a kwalba sai mai kuma wannan ke to shi ne sai Allah maɗauki sarki ce ko suna so su ba wa Allah labari da abin da shi Allah bai san da shi ba a cikin ƙasa an bi zahirin min alƙauli ko kuma bi zahirin min alƙauli bi zahirin min alƙauli wannan ba zahirin zance yake nufi ba malamai suna ba su ma'anoni guda uku ma'anan farko an bi zahirin min alqawli yani an bi dhannin min alqawli ko kuma dai kawai zato kuke fada duk wanda suke cewa gunki ko kaza yana biyan bukata zato ne ba gaske ba bi zahirin min alqawli yani bi dhannin min alqawli haka mujahid yace magana ta biyu maganar kasa da bi zahirin min ya yani bi batilin min alqawli suna faɗan magana ne batacce magana ta uku shine bi zahirin min ya yani bi kalamin la asla lahu wa la haqiqa duk wanda yace maka akwai wani Allah wani ba Allah ba wanda zai bayar ko ya hana suna faɗan magana ne wanda ba ta da asali ko ba ta da hakikanin gaskiya sai ubangiji ta'ala ta bal bari ba haka ba zuyyina lillazina kafaru an kawata wa'inda suka kafirta makaruhun makircin nasu me aka kira makirci a nan ma'ana bautan wani Allah da shaidan ya ziga su an kawata musu shi suna ganin su abu ne mai kyau dukkanin wanda zaga yana kan bata duk munin batan nasa yana ganin abu ne mai mai kyau waye kawata masa shaidan ah yanzu dauka wani za ga shi ne shi ya ɗauki zinar ba wanka ne haɗuwa ne wa ya nuna masa wanka ne kuma haɗuwa ne shi ɗin an gane ko wani za ga shirka yake yi bidi'a yake yi sai ya ce shi ne masoyin annabi kai da kace ba za a yi shirkar ba ba za a yi bidi'ar ba a bi annabin ko ya ce kai makin annabi ne wa ya kawata masa yake ganin masoyin annabi bakin annabi bakin annabi masoyin annabi shaidan ne ya ishe ka misali yan shi'a da suke zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke zagin sahabban annabi zagi ma na jama'a zagi haka abu ne mai kyau yanzu da za ka ɗauko carbi an gane ko ka riga jin carbin ka ce Allah tsine fir'auna Allah tsine wa fir'auna Allah kai carbi ɗaya baka da lada duk da fir'aunan tsinanne ne don da zagin fir'auna wuridi ne da an ce bayan mun yi sallah shi ma mu ja shi tarbi ɗaya <laughs> an gane ko ka sani zagi bai taɓa zama addini ba kai ko da yanzu ka zauna kawai ka rika zagin arna shi ne rayuwarka ba addini ba ne Allah ya ce wala tasubbul ladina yarubuna min dunillahi zagi bai taɓa zama addini ba dan da zagi ya zama addini da sai mun ji duk wanda ya zagi fir'auna sau ɗari ko ya zagi na sau ɗari don sun wahalar da annabi musa ko ya zagi hama na sau ɗari ko a ce wanda ya tsino abu jahal sau ɗari ko abu lahar sau ɗari don sun wahalar da annabi ko ya tsino matan sau ɗari sai a ce ga ladan shi to tun da ba a samu ladan zagin su abu jahal abu lahar kafirai gararru kafirai na duniya ba a samu eh, eh, ladan zagin su ba to ina kuma za ka samu ladan zagin tsarkakakkun bayi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam iyalan annabi to ka ko anan shi a an bata to idan ma zagin kafirai ka rika zagin su da sunan wuridi ba addini bane ba ibada ba to yayi shedan zai zai in ba shedan ne ya kawata masa ba ya za a ce matar da annabi yake kwanciya da ita a mayafi daya ummu na aisha wanda Allah yakan yi wa annabi wahayi tana tare da annabi a bargo ɗaya akan gado wasu kurna ma yasu lafi buyuti kunna a ce kuma zaginta ya zama ibada khalifofin annabi khulafawu rashidin da annabi ta alaikum bi sunnati wa sunnatin khulafa ya za a ce zagin su ya zama addini kaga kenan wa ya kawata wa shi'a wannan addini shedan an gane ko bal zayyina lil ladina kafaru kenan an kawata musu mugun aikin jama'a in ba kawatawar shedan ba yaya za a ce boko haram ya je masallaci ya kashe mutane ko wace aikin Allah yake masallaci ya shiga fa ya samu mutum a tsawo ya bindige shi kuma ya ce wai aikin Allah yake wannan ba kawata wa shedan ba yaya za a yi dai kasuwa masu neman gominsu ya ta da su mutu kuma ya ta aikin Allah yake yaya za a yi kai wa gari farmaki ya kone gidaje har da dattabai a ɗakunan su mutu ya ɗebi mata ya tafi da su yana zina da su kuma duka wani ya ta aikin Allah ne bal zuyina lillazina kafaru makruhum min kenan an kawata musu mugun aikin su waya haka ɗin ko suna cewa su ƴan aljanna ne suna ganin mutanen najeriya kafirai ne suna ganin mutanen nijar kafirai ne mutanen chadi kafirai ne sun ɗau bindiga e'e eh, eh, sai hawa kan mutanen gari suna kashewa wanda a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara Allah yana faɗan alkawarin da ya da banu Isra'ilawa wa iza khazna mithaqahum la bima bima'akum Allah ta karku zubda jini wala tukhrijuna anfusakum min diyarihim kada ku kai wa mutane farmaki a gari ku kashe wasu wasu na ta gudun hijira su buya akan tsauni su buya a rami su ɗibi kayan su bar gari gwanda ma masu irin wani azamfara da sauran su ba sa cewa aikin Allah suke sun sun san shaidanu ne amma na boko a din don renin wayo wai sun suke aikin Allah suke har Allah yake musu tambaya a fato mai nuna bibadul kitabi yanzu qur'ani ma kun yarda da wani bangare wata furuna ba kun kafirce wani bangare to kaga suna iskanci na koyi lokacin sallah za su yi sallah ba ka sun yarda da wani sashi sun kafirce wa sashi sai Allah ta fama jaza'u man yaqalu zalika minkum illa khizyun fil hayati duniya. ba sakamakon mai yin haka sai dai kaskanci a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati gobe kiyama kuma yuraduna ila ashaddil azab za a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba jama'a in ba shedan ne yake kawata mutum aiki ba mace ce ban mijinta na cewa ta yi ta ƙi kuma tana ganin daidai take yi ko kuma namiji ne iyalinsa ba lafiya ga haƙoƙinsu a kan shi ya ki sauƙewa kuma shi yana ganin shi ne da gaskiya shi yasa shedan make mu dole sai mun saba wa son zuciyar mu kafin mu yi nasara wa amma man khafa maqama rabbih wani hannarsu anil hawa fa innal jannata hiya al wanda yi tsoron tsayuwa gaban ubangiji ya hana rai son zuciya to aljanna ne makomar yasa dole sai ka yi fada da zuciyarka an je jihadi sai na abakar ya cire takwabinsa zai sare wani babban kafiri ya daga zai sare shi sai kafirin ya tofa wa sai na bakar yawo a fuska sai sai na bakar ya fasa kashe shi sai wani ta kashe shi mana ta a'a da su zan kashe shi don Allah amma yanzu ya toba min miyau a fuska akwai haushi haushin miyau din akwai kuma don Allah don Allah a ciki niyya na bai kyau ba sai yasa na bar sa kai in niyyar ka yana da kyau ba haushi sai dai kawai don ta'azzanta da kafircin sa kashe shi sai wanda ya kashe shi kaje yadda magabata su shi da sai Allah ta bal zuyyina lil kafaru makruhum in ba shaidan da ya kulla mutum makirci ba fir'auna fa ya taba cewa shi mumini ne annabi musa kafiri ne wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min alme kafiri ne <laughs> ba ka gwabi wani ya mutu ba to kai ma kafiri ne <laughs> fir'auna ya fatawa yace wa inni la adunnuka ya ya musa masura kai to kana matsafi ne annabi musa bai daure ba sai da ya rama laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aun masbura shi annabi ne in an zaga sai ya shiru Allah ya rama amma annabi musa yana da zafi <laughs> bai bari ba sai da ya mayar da martani bal zuyina lil ladina kafaru makruhu an an kawata wa suka kafirta makircin su wasuddu kuma an kange su anistabil daga tafarki ubangiji ta'ala ce wa man yudlilillahu an kange su daga hanya wa suddu anistabil ibnu kasir da nafi da abu amri da ibnu amir sun karanta da wa saddu amma asim da hamza da kisai sun karanta da wa suddu wanda yazo da fata wa saddu yana nufin kafirar sun kange musulmai da ko daga imani ko daga zuwa Dakin Allah mai alfarma su yi aikin haji wanda ya kada rufu'a suddu yana nufin sun kange wasu daga bin tafarkin Allah wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya fadda shi duk wa'azin da ka yi masa fa malahu min hal ba shi da mai shirye da shi gaskiyar malam hoshi da yake cewa wanda ya kira wanda ya nisa ya jin kira wanda ya nisa ya jin kira shi wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi fa malahu min hal ba shi da meme mai shirya da shi an gane ko ba mai shirya da shi shi sa a muqaddima man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya wanda Allah ya shirya ba mai batar da shi wanda ya batar babu wanda zai shirya da shi to anan wanda Allah ya batar da shi ba mai shirya da shi sai ku gansa ba musulmi bane amma yana da sassaucin ra'ayi sai ku ɗauka in kuyi masa wa'azi zai gane ku yi ta yi ku yi ta yi bai gane ba wanda kuka yana da tsatsauran ra'ayi akan kafirci kuma ba kuma tsaron zai imani ba ba kuma taba gwada masa wa'azi ba sai ya zo ce ku bani kalmar shiga musulunci na kunna haka Allah ke kayan shi yake shiryarwa shi yake batar kaga kanka akan musulunci kar yi gori ga wanda bai zo ba don kai ma ba iyawarka bane Allah ne shirya da kai sai ka roƙin shi ai an yi da yawa wanda ya ga wani akan ɓata ya masa gori shi lokaci na kan shirya daga baya sai shi ya lalace wancan da yawa gorin sai mai sai shirya an yi da yawa lahum azabun fil hayati dunya masu hada Allah da abokanan tarayya batattun mutane suna da azaba a rayuwar duniya suna da azaba a rayuwar duniya azaba a rayuwar duniya shine kenan Eh, eh, su kafirai in su yaƙi musulmai ana kashe su ana kama su a matsayin fursunonin yaƙi kuma Allah yana sauka musu cututtuka da jinya an gane ko da wannan ne sai malamai suka ce idan ka ga wanda ba musulmi ba an gane ko ba yahude ko ba na nasare in ka ga hawan jini na gasa shi azaba ne an gane ko in ka ga diabetes na gasa shi azaba ne olta na gasa shi azaba ne malaria typhoid an gane ko corona hatsari yayi an gane ko duk cutan da kafir yake fama da shi somin taɗin azaban lahira ina ba ta kun gane wai na abuwa da na irga ko duk suna iya samun musulmi daga musulmi da hawan jini da ulcer da diabetes da hayaniya da typhoid da malaria da covid-19 da mai shi ko musulmi in wannan cutar ya kama shi kafara ne kan kare masa zunubi ake ta hadisin ma la yusibul muslim ah, babu abin da zai samu musulmi a ah, na jinya kaza kaza hadisi ce ko kaya ne ya soki musulmi to an yafe maka zunubi zazzabi kai na kwana uku an yafe maka zunubai ko ana yafe zunuban za a sa aikin lada a wuri shi yasa shi musulmi dan gata ne duk jinyan da musulmi yayi shi zunubi ake kankare masa duk jinyar da kafire fa ba a yafe ba zunubin sa ake kankare masa ba Allah yana cewa kadana kafin in kamo ka a kabari shi da kenan lahum azabun fil hayati dunya fa azabuhum azabarsu allati tusibuhum fi dunya azabun ladaihim walil muslimina kafara wannan azabar da zai same su na duniya azaba ne amma ga musulmi mai kafara yanzu halin nan da ake ciki na covid-19 an kulle kasuwa an yi kaza an yi kaza duk masifar rayuwa da musulmi zai shiga shi kafara ne shi kuma kafiri somin taɓi ne na azaba an gane ko somin taɓi na azaba an yi ruwan sama ya kwashe kan musulmi kan gidan musulmi kafara ne ya kwashe kan gidan kafiri azaba ne kun fahimci wannan wala azabul akhirati Allah ta wallahi azabar lahira ashaq kalmar ashaqu shine ashaddu wannan wa ma'anar shi yafi tsanani azabar lahira yafi na duniya tsanani duk wahalar da zai samu kafiri a duniya ko min zafin jinya da cuta da zai fama da shi in ya mutu yana kafiri to wannan so mai tabe ne azabar lahira ya fi wannan wa malahun ba su da minan layi daga Allah min waƙin yani min mani'in ya ƙihim azabar ba su da wani mai kariya da zai kare su daga azabar Allah in Allah ya ce wannan ɗan wuta ne fa malahun min quwwatin wala nasir babu ƙarfi babu dabara babu mai taimako da haka sai mu tsaya a nan Kuna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana damuwa ya yaye mana musibar da muke ciki ya kawo mana lafiya da zaman lafiya ya buɗe mana wuraren ibadojinmu da kansa sannan ko ya kawo mana sauƙin rayuwa ya ɗauke wannan cuta ta covid-19 ya share shi daga doron ƙasa don wannan wata mai albarka ya Allah muna tawassuli da azumi da al'ummar musulmi suke yi ka yaye mana wannan damuwar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك